ne yaya magana salloli tunda an ce virus din nan yana yaduwa daga mutum zuwa mutum daga mutum zuwa mutum tabbas yana yaduwa jiya ma na kalli jana'iza ta wasu mutane kusan mutum ɗari wani abu a iran waɗanda an kai musu kaburbura aka turbuɗe su sun mutu da wannan cutar idan za ka zauna tare da mai wannan cutar yana da wahala ka tashi baka kamu da ita ba don haka hukumomin saudiya hukumomin ƙasashe daban-daban suka ɗauki mataki na sallufi buyutukun cewa ku yi sallah a cikin gidajenku inda wasu daga cikin malamai suke kallon a'a ai a tsaya ai sallah cikin jam'i din ta kowace hanya dai komi zai faruwa ma ya faru to akwai yanayi ɗaiɗaiɗai har yanayi goma wanda kowane yanayi yana da hujjojin shi da suke iya sa ya kasance a ƙin jam'in sallah muna da hadisin adi bin thabit ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sami an nida'a wanda da ji kiran sallah falam ya atihi bai zo mu kiran sallan ba to fala salata lahu in yayi sallah daga baya babu wannan sallar illa min uzurin face da uzuri ashe kenan uzuri yana iya sa mutum ya ƙi halartar sallar jam'i ko wannan hadisi ne da imamu ibn maja ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi mai lamba 793 yana cikin littafin irwa'ul galil fi takarij a hadisi manari sabil a juzi'i na biyu shafi na 337 ƙarƙashin hadisi mai lamba 551 haka ma ya zo daga abdullahi bin abbas akwai ruwaya sahihiya daga dan abbas akwai kuma ruwaya ifiya daga dan abbas sai a kiyaye ruwaya ifiya abu da ya zo da ita a sunan nashi hadisi na 551 sannan imamu dara kutsuni, ya zo da ita a sunan nashi hadisi na 161 ruwaya ce ifiya babu shakka amma kuma akwai ruwaya sahihiya ka duba littafin irwa'ul galil fita Kariji a hadisi manarar sabil za ka ga ruwaya ingantatta cewa uzuri yana iya hana sallar jam'i da fatar an fahimci wannan ruwaya dan abbas kada wani ya raunana a na ce akwai mai rauni sa'an akwai wadda ba da rauni ko mai rauni cikin isnadinta akwai wani marwaci da ake kira abu jinab yahaya bin abi hayyata alkalbi wanda wannan mutumin malamai sun tabbatar da cewa za'ifi ne ba a karɓa hadisin shi an fahimci wannan to sa'an akwai wani hadisi wanda ke nuna muna yadda shari'a mutu musulunci take a koyaushe idan halaka ta zo shari'a tana cewa janye ma halaka koma zuwa ga abinda ba halaka ba annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa inna dina yusrun a wata ruwa inna haza din yusrun lalle wannan addinin sauƙi ne ba ma sauƙi gare ba shi sauƙi ne shi karan kai ne ya ce falon ya shadda dina ahadun illa galabahu babu wanda zai tsaurara addinin nan face addini ya buwaye shi hadisi abu huraira ne don haka duk lokacin da ka ji hukunci ya yi tsauri ya yi tsanani wallahi idan ka bincika za ka tarar da cewa ba addinin musulunci ba ne wannan hadisi imamul bukhari ya zo da shi a sahih hadisi na 39 da hadisi na 5673 da hadisi na 6464 da hadisi na 7235 imamun nasa'i ya zo da shi a sunan al-mujtaba hadisi na 5049 ibn hibban ya zo da shi a sahih hadisi na 351 to anan malamai suka ce tun da addinin musulunci sauƙi gare shi sannan annabi ya karantar da uzuri yana iya hana sallar jam'i ko malamai suka ce to waɗanne irin uzurura ne ke iya hana sallar jam'i sai suka ce na farko su ne ruwan sama da alwahalu laka da kuma albardu sanyi idan ana ruwan sama ya kasance ana tsoron mutane su fito cikin ruwa su jiƙe su je su yi sallah gari ya waye su waye gari suna mura ko ko kuma ana tsananin sanyi sanyi ya kai sanyi ta yadda idan suka fito suka yi sallah masallaci suka koma za su iya yin mura irin wannan ordinary mura ma to don musulunci ya kare su daga mura ya kare lafiyar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irin waɗannan mutanen su yi sallah a cikin gidajensu hadisi ya zo da asaful asanid mafi inganci isnadi an malikin an nafi'in an ibn umar ko imamul iraqi na cewa al-murtala mu'tamadu imsakuna an hukmina ala sanad bi annahu asahu mutlaqan wa qad hada bihi qaumun faqila malikun an in bima rawahu nasiku maulahu waqtar haisu anhu yusnidu A shafii qultu anhu ahmadu yana karantar da mu isnadi mafi inganci wanda shine zaɓe imamul bukhari idan aka ce hadisi ya zo daga alimul madina imamu daril hijira amirul na fil hadis wato imamu malik daga nafi intaccen bawan abdullahi da umar shi kuma daga ubangidan shi abdullahi da umar to ne mafi inganci isnadi to da wannan nau'in isnadin hadisin ya zo sannan hadisin muttafaqun alaihi ne yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihu muslim wanda sahihul bukhari shine asahhu kutubil musannafa duk wani littafi da dan adam ya wallafa babu littafin da ya ingancin sahihul bukhari to ka duba hadisi na 666 a muslim hadisi na 697 haka ma imamu malik ya zo da shi a muwatta abu dawuda ya zo da shi a sunan hadisi na 663 imamun nasa'i ya zo da shi imamu ahmad ya zo da shi ibnu maji ya zo da shi malamai dai da dama sun zo da wannan hadisin cewa annabna umara azana fi lailatin barida abdullahi da umar ya yi kiran sallah a cikin wani yini mai tsananin sanyi shin a wani gari ne wannan sanyi yake yake bi fajinani a wani bagiri da ake kira fajinan wanda fajnan wani dutse ne wanda yake tsakanin makka da madina ya fi kusa ga makka tsakanin shi da makka mil 25 ne tsakanin shi da makka mil nawa ne mil 25 ne kusan kilomita 40 kenan to da kiran sallah sun makala sallu fi rihalikum ya kai wajen hayya ala sola hayya ala alfala cewa ku yi gaggawa zuwa ga sallah ku yi gaggawa zuwa ga babbar rabo ko to mai make ce hayya ala sola sai ce sallu fi rihalikum ku yi sallah a cikin ɗakunan ku ku yi sallah a cikin gidajen ku to kamar mutane suna mamaki ya za ya hana mu yin jam'i saboda sanyi yana tsoron mai mura a kan mura kurun mura banza za a hana mu jam'i sun maƙala sai abdullahi da umar ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kun ga ya kai magana kotun kole ko da an ce annabi magana ta kari ya ce kana ya amurul mu'azzina ya kasance yana horon ladani mai kiran sallah iza kanat lailatun za tu barjin idan yini ya kasance ma'abuci sanyi wa matsarin da kuma ruwan sama ya ƙulu yana cewa ala sallufin rihal ku yi sallah a cikin gidaje domin mai domin kada mutane su yi mura sa'an imamu muslim ya zo da iri wannan hadisin daga jabir bin abdullahi shi ne hadisi na 698 a sahihu muslim abu dawuda hadisi na 65 sa'an imamu tirmizi hadisi na 409 malamai suka ce wannan ya nuna cewa kenan akwai uzurura na rashin lafiya wadda ake tsoron a kamu da ita ko waɗanda suna iya hana a yi jam'i ina fatar an fahimci wannan haka ma imamul bukhari ya zo da wata ruwaya imamun muslim ya zo da ita abu dawo da ya zo da ita ibnu maji ya zo da ita kana iya samun ta a juz'i na biyu na littafin irwa'ul galil fi a Hadisi manarin sabil cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce iza qulta ashhadu allah ilaha illallah kai lada ne idan ka ce ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya ce to fala ta qul hayya ala sala kada ka ce mu mutane su yi ganga zuwa ga sallah domin in sun fito cikin sanyi za su iya kamuwa da mura domin in sun fito cikin ruwan sama za su iya jikewa su kamu da mura musulunci bai son kuma musulmin su kamu da muran inda ya don sallar jam'i ne ya ce kul da ka kai ga wannan gurin kada ka ce hayya ala sola ka ce sallu fi ku yi sallar ku a cikin gidajenku ya ce wa zalika li salatil juma'a wannan kuma ga sallar juma'a ne ma an fahimci wannan don haka idan wani abu ya zo wanda yana iya cutar da al'ummar musulmi to ya halatta duk da sallar juma'a ya kasance ba za a yi ba mutane su yi sallah a cikin gidajensu an fahimci wannan saboda me saboda gudun wata cuta haka ma hadisi ya zo daga abdurrahman bin samura hadisi marufo'i, shi ma da irin wannan ma'anar duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da haka imamun nawawi a littafin shi na almajmu'u sharhul muhazzab yace kala ashabuna tasfutul jama'atu bil a'zari Ya malaman mu sun ce jama'a jam'i na sallah yana iya kucewa saboda uzuri an fahimci wannan saboda uzuri ana iya yin jam'i na sallah na biyu akwai rashin lafiya tunda mun ji ruwan sama na hani ko ba haka ba sannan sanyi mai tsanani yana hani ko sannan laka tana iya hana a yi sallar jam'i sai a ce ga gari ga a yi sallar jam'i kowa ya koma gida ya yi sallah an fahimta ba wannan zamani aka fara ba tun lokacin annabi ake haka idan uzuri ya kama sai a ƙi yin sallar jam'i sai dai ko an ƙi yin sallar jam'i za a yi kiran sallah in an yi kiran sallah za a ce ma mutane sallu fiye halikum an fahimci wannan uzuri na biyu da ke iya hana jam'i da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rashin lafiya shi ta ajali ya kasance cikin kunci mai yawa ya kasance har ya sa wani raga ma ya dan mai kanshi saboda tsananin ciwon kai da masu annabawa irin zazzabin da muke lunka musu biyu ake yi domin ladar da suke samu ya zanta lunka biyu an fahimci wannan annabi ya tashi yana kokarin ya miƙe ya je ba da sallah ya suma a sa mai ruwa ya wuce ya yi wanka ya zawo yana son ya tashi ya faɗi ya suma in ya farfaɗo haka har ya dai tabbatar da ba zai iya ba da sallan ba don haka bilal ya zo ya rasulallahi lokacin sallah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakrin falisalli bin nasi ku hori abubakar ya yi ma mutane sallah annabi ya yi sallan ta jam'i annabi bai yi wannan jam'i ba saboda mi saboda rashin lafiya hadisi ne muttafaqun alaihi yana cikin sahihul bukhari asahu kutubul kutubil musannafa hadisi na 664 sahihu muslim hadisi na 418 wanda ibnul munzir yake faɗi ya ce la'alamu khilafan baina ahalil ilmi anna lilmaridi an ya takallafa anil jama'a min ajalil marji ya ce ni ban san saɓani ba daga malamai kwata-kwata ma'abuta ilimi duk inda suke ni ban ji wani saɓani ba gare su cewa mara lafiya ya samu an rangwanta mai ya kashe kafa ya jinkirta ya ki zuwa jam'i saboda rashin lafiya ta an fahimci wannan saboda wannan rashin lafiyan ya samu kada ya halarci sallar jam'i ma ina fata an fahimci wannan to wani zai ce to ai rashin lafiya ba a ƙi yin sallar jam'i ba ko an yi sallar jam'i sai dai shi marar lafiyan shine abba ya zo ba to kamar irin kes na coronavirus shin ka san mara lafiya kuma idan ka tsayi tare da shi tabbas za ka kamu shari ne ka kulla idan ka tsayi tabbas haka za ta faru gare ka to yaya kenan wasu suna kuka da cewa masallacin harami an rufe shi a tarihi ba a taɓa yin haka ba to ba haka ba ne a tarihi an taɓa haka ba wani tarihi mai tsawo 1979 ma an rehe masallacin ba a jam'i ciki to yanzu koma ana jam'in sai dai mutane kalilan suke zuwa su yi jam'i ko zaka ina kallon sallar subahim nasu a zahar la'asar magariba isha suna yi zaka ga liman da 'yan sahu kalilan tare da shi don haka ba an rufe shi bane ga baki daya a'a an dai hana mutane kowa da kowa ya shiga a yi sallah kamar yadda aka saba wannan kuma ya faru ne saboda wannan cutar gudun yaduwarta an fahimci wannan wani da ce to ai allah shi ke kawo ciwo shi ke iya sa maka da ka halarci masallacin ko baka halarci masallacin ba kana iya kamuwa da ciwo sai mace ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a sanya marar lafiya cikin masu lafiya don gudun mi don gudun kada su kamu an san Allah shi ke liƙawa to amma kuma akwai sababi ko idan mutum ya mutu wa kashe shi to idan ka ɗauki yuka ka samu shi kai ne sanadi ko don haka akwai sanadi don haka kada marar lafiya zama sanadi na kamuwan mai lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka gudu farra minal majzumi firaraka anil asadi cewa ka gudu ga kuturu irin gudun da kake ma zaki don mi don ga kuturu ya liƙa ma kuturta rashin lafiyoyi dama kala biyar ne wanda daga cikinsu akwai infectious diseases rashin lafiyoyin da wasu ƙwayoyin cuta ke kawowa to kuturta na cikinsu sai annabi ya umarni da kuturta yana ishara zuwa ga rashin lafiya da ake kira infectious diseases mai wannan rashin lafiya ka gudu gare shi kamar yadda kake gudu ga zaki an fahimci wannan so kaga Allah shi ke kawo rashin lafiya amma akwai sababi kuturu ya zo ma annabi mu baya a annabi ce a tsaya can nesa yayi mishin mu baya a da nesa an fahimci wannan annabi yana cin abinci tare da mutane amma bai ci tare da kuturu saboda mai ba don wulakanta ga kuturu ba saboda yana da infectious disease wanda wannan coronavirus infectious disease ne swine flu zika virus ebola da makamantansu spanish flu black death duka waɗannan rashin lafiyoyi ne waɗanda suke infectious akwai social diseases rashin lafiyoyi waɗanda mutum ke na shaye-shayen ƙwayoyi ya haukace ko ya zai yana behaving ba daidai ba ko kuma ya gadi irin wannan abin ya zama bai ma'amala da mutane daidai ana dibi ne wani ɗiba ruwan tire haka ba a ganin shi daidai to irin waɗannan rashin lafiyoyin ana su social diseases akwai injuries irin accident na mota mutum ya karye wanda ya karye yana liƙa ma karyewa yana zama sanadiyar don ka zo ka zauna da shi ka karye so kaga infectious diseases annabi ya riga ya musu hukunci hadisin cewa babu rabu malamai sun mishi fassarori daban-daban fassara ta farko babu rabu ga rashin lafiyoyin da ba infectious diseases ba wannan ita ce fassara ahmad shakir a ainihin sharhin da ya yi na alfiya ta hadisi ta imamu sayuti an fahimci wannan sannan babu rabu cewa marar lafiya ba shi ke raba ma rashin lafiyan ba a'a zai dai zama sanadin da allah zai ci rashin lafiya ya sama domin kana iya zauna kusa gare shi kuma a yi da ce zan baka kamo ba ko kana iya zauna nesa ma da shi zan ayi yi dace Allah maɗaukin sarki ya sa rashin lafiya an fahimci wannan don haka hadisin babu rabo ga inda yake aiki ga kuma fassara shi nan wani malami ya tambaya ya ce to ai in musiba ta samu sai a je a rungube ɗakin kaba a roƙi Allah yau an rufe kaba an ci ba a shiga a roƙi Allah an fahimci wannan ruwan sama na iya sa a ƙi sallah a masallacin kaba lokacin annabi saboda mi kada mutane su kamu da mura an fahimci wannan sanyi mai tsanani na iya hana mutane masallacin annabi na madina masjidun nabawi a yi kiran sallah a ce mutane kowa ya sallah gida ne saboda ruwan sama ko kuma saboda mi saboda sanyi an fahimci wannan sannan da mutane za su ci albasa ga baki ɗayansu da jam'i ya faɗi gare su annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da haka hadisi na sahihul bukhari hadisi na 854 sahihu muslim hadisi na 564 annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa man akala basla wa thum wanda duk ya ci albasa da tafarnuwa to kada ya kusanci masallatayyanmu domin mala'iku suna cutuwa da abin da 'yan adam suke cutuwa da shi da nan gabaki ɗaya za mu ci tafarnuwa ko mu ci albasa ɗanya ake magana ba wadda aka dafa ba to da za mu ci ta da ba mai shigo a masallaci ya sallah sai dai mu koma daban-daban mu yi sallolinmu ina fatar an fahimci wannan jam'i ya faɗi gare mu saboda warin tafarnuwa kurum to idan warin tafarnuwa na iya haramta jam'i ciwon da ke kashin mutane irin wannan kisa anya min babi aula an fahimci wannan min babi aula umar alfaru allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda a kan mimbari mimbarin annabi cikin masallacin annabi yake ba da labari ya ce laƙadira aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iza waje da rihahuma idan ya samu warin albasa ko tafarnuwa minar rajuli fil masjidi ga wani mutum a cikin masallaci umira bihi fa ukhrija ila al sai yi horo a kai shi can baki a hesse masallaci a kai shi can baki an fahimci wannan ya ce don haka faman akala huma wanda duk ya ci su to falyumit huma tabaha to ya ainihin kashe su da dafawa ya dafa su ya kasance ya kashe warensu an fahimci wannan so kun ga wannan yana karantar da mu cewa ashe akwai a azar tabbas waɗanda malamai sun yi ijima'i ma kamar yadda ibn al-munzir yake ambatawa a azar waɗanda suke hana a yi sallar jam'i kwata-kwata wanda daga cikinsu akwai ruwan sama akwai kuma laka ko sannan akwai kuma sanyi sannan ga rashin lafiyoyi waɗancan ruwan saman da sauransu za su kawo common flute irin wannan majina ce mara irin wannan wadda za ka shan protocol kwana biyu shi kenan ba irin wannan wadda take kisan mutane kamar kisan kiyashi ba wannan ta coronavirus bisa ga wannan ni a tawa fahimta a abin da allah maɗaukakin sarki ya hangar da ni cikin abin da na karanta nake tabbatar da cewa ashe idan dai wannan rashin lafiyan ta shigo aka tabbatar da ta shigo to ana iya haƙin jam'i ga baki ɗaya jam'in nan na sallolin hamsu salawati ne ko kuma na juma'a an fahimci wannan akwai malaman da ba su yadda da wannan fatuwar ba sai dai ba abin zagenmu ba ne ba abin faɗan mu bane yan uwan mu ne muna son su suna son mu akwai malamin da shi abin da yake iddiai cewa bai yadda ma akwai wannan rashin lafiyar ta coronavirus ba na tabbatar da da ya yadda akwai ta bi iznillahi shi ma zai yi fatawa irin tawa to ni kuma na tabbatar da akwai ta babu shakka akwai wannan rashin lafiyar ta coronavirus virus kuma mutane suna mutuwa da ita akwai makabartin ne inda ake turbuɗe su akwai su cikin asibitoci nan ma afirka mutum 109 na mutu najeriya ma akwai wanda ya mutu sannan ga ta fara bazuwa cikin najeriya a jiya kes na ya kai mutum 65 to yanzu ma 100 yake harari wanda idan ba a ɗauki mataki ba zai koma dubbai abinda ake hasashe lagos ɗai idan ba a ɗauki matakin da ya kamata ba za a samu mutum 39 masu wannan ciwon sannan maganar da donald trump ya yi na cewa wannan cutar ai za su shawo kanta wannan hasashe ɗaya ne cikin kwana kaza hasashe ɗaya ne ba lalle ne su shawo kanta ba duk da yake su suka kirkiri ta za su bar da sai ta kashe yawan mutanen da suke son su kashe daman yana cikin abin da suke yi suna ƙoƙarin rage yawan 'yan adam kamar yadda na yi bayani suna amfani da gmo iri na masara iri na dawa iri na wayanda suke gmo genetically modified organisms wanda su bill da makamantansu duk suna da hannu ciki manya-manyan masu kudin duniya suna da hannu ciki wanda ake kokarin a kashe mutane wani ba yahude da ya ce ya kamata a rage mutum biliyan biyu a duniya yau kyauta ma aka bashi kyauta aka bashi aka ce ya yi abin da ake so to waɗanne hanyoyi ne za a bi a rage duniya da mutum biliyan biyu yaƙi dai ana kashe mutum biliyan biyu yana da wahala yaƙin da za a ce mutum biliyan biyu to ta kaka za a kashe su to dole sai an haɗa da cirututa an haɗa da talauci an hada da fashi da makami an haɗa da kidnapping an haɗa da abubuwa daban-daban waɗanda kuma abubuwan nan duka annabi ya ba labarin cewa idan duniya ta kusa ta tashi hakan zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za a samar da wani barasi kuma wanda zai fitowa da ƙasar yemen wani duk mai imanin da ya shaƙe shi an riga an programin nashi duk mai imani ya shaƙe shi zai faɗi ya mutu sai kasance ashararu kawai za su rage a doron ƙasa ya ce a kan waɗannan ashararu ne duniya za ta tashi a wannan lokacin ne za ka zo ka ce allahu mutane su kama kallon ka ba su san mami kake nufi ba a wannan lokacin ne za ka tarar da cewa babu wani abu na musulunci ko da ƙwara ɗaya wanda ya rage a doron ƙasa an rosa duk da ɗakin kaba an rosa masallacin madina an kori kowa a makka an kori kowa a madina an mayar da su ya koma ɗakin zu na kiyon dabbobi to a haka rayuwa za ta ci gaba da kasancewa har sai an cimma daren nan mai tsawo wanda mutane za su yi bacci su yi bacci su tashi dare ne su sake su kwanta su yi bacci su yi bacci su tashi dare ne su sake su kwanta su yi bacci su yi bacci su tashi dare ne ko da gari zai waye mutu ya daga kai sai ga rana ta hudu daga mafadarta daga wannan lokacin an rufe kofar tuba duk wanda ke ya aikata wani aiki na zunubi an rufe kofar tuba zai mutu da shi kuma zai haɗu da Allah ya shari'a da Allah kan wannan aikin na zunubin da ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari na rashin lafiyoyi waɗannan da muke fama da su ya ce za ma damu ba bar halinmu ba to za a jarabce mu da rashin lafiyoyi waɗanda magabatanmu ba su taɓa yin irinsu ba magabatanmu ba su kosan su ba to ma dama muna son abun ya gyaru to mu damu bi Allah Yan mun bi Allah Allah zai taimake mu ya aza mu sama ga ita America din wadda take kisan mutane dare da rana wadda take ɗiban rayukan mutane dare da rana wadda take halakar da mutane dare da rana wadda take ƙirƙire-ƙirƙiren abubuwa dare da rana duk da rayuwa ga ta tamu yau saboda chemicals inda muke shaƙa da waɗanda muke ci yana da wahala mutum ya shekara arba'in ba a samu ta rashin lafiya ta shiga jikin shi ba sai ka ji shi diabetes sai ka ji shi da hawan jini sai ka ji shi da waccan rashin lafiya arthritis sai ka ji shi da waccan rashin lafiyan kaza za a ga rashin lafiyoyi sai a ga zuwa wani ɗan lokaci mutane sun mutu wanda a lokaci annabi za ka samu masu shekara ma ɗari masu shekara tamanin dari da ishirin kai ko cikin iya kakanninmu ma ai akwai masu ɗari da wani abu yanzu ko wane ne kake tunanin yayi ɗari saboda duka sun lalata anufin asalin halittar da ubangiji ya yi muna ta hanyar abubuwan da muke ci muke sha muke ta tu'ammuli da su sun lalata mu don haka 'yan uwa musulmi mu gane a takaice wannan ciwon na coronavirus kirkiro shi aka yi ko ba wasu suka kirkiro shi wufa ce america sun kirkiro wasu rashin lafiyoyi daban-daban daga cikinsu akwai wadda ta fi cutar da mutane wadda suke kira black death wadda ta kashe mutum miliyan 200 a doron ƙasa sannan banda haka idan an samu irin wannan matsalar to ana iya hana shiga masallaci mutane a yi kiran sallah a ce sallu fi rihalikum ko sallu fi buyutikum ko makamancin wannan taimakon hayya ala sala hayya ala fala an fahimci wannan sa'an nan na uku ana iya rufe gari a hana shiga saboda yana da hukunci na abba'un annoba duk da yake wani na kallon annoba sai an cigawa ne ya mutu nan wane annoba kan iya shigowa lokaci guda ta ɗibi mutane waɗanda ba su da iyaka don haka tare shigowa annobar ibada ne tare shigowarta mai ciwon ƙwara ɗaya idan ya shigo masallacin nan ya ishe mu ya kasance muna fitina an fahimci wannan ya ishe mu ya kasance muna fitina sai na umar Allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda za su shiga cikin gare ga annoba Ya yi aikata sai ya dakata daga ba abdurrahman bin aufin ya zo ya tabbatar da annabi ya ce idan ana annoba a gari ba a fita sa'an nan ko ba a shigowa an tambayi sai dina umar shin kana gudun kaddara Allah ne ba Allah ke kaddara cuta ba ka bari mu shiga ai kowa an rubuta mai ajali ne kana gudun kaddara Allah ne ya ce nufiru min kaddarin lahi ila kaddarin lahi ya ce muna gudu daga kaddara Allah zuwa wata kaddara an fahimta ban zuwa yi tsaye in ga mota can tali ko da gudu a yi tsaye in ci a yi kaddara Allah ta yin za ta buge ni buge ni za ta yi har sai ta iso ta buge ni sannan in farga kun ga ba zai yi ba tun da nesa idan na hange ta sai in kauce tun da nesa idan na hangi kuturu sai in kauce ko an fahimci wannan yadda annabi ya kauce annabi ya fi ni imani ya fi ka imani ya fi kowa imani amma kuma yana gudun kuturu an fahimta ya ce kuma kai gudu ne gudun da kake mazaki ba ka uwa musulmi wannan shine dan bayanin da zan gabatar da yake na gabatar da shi ne cikin ƙurarren lokaci sannan ana son kuma kada ma ya yi yawa ni kuma na saba da ah, buɗe bayani a ita yi sannan ga shi ina cikin rauni sosai na rashin lafiya amma al'ummar musulmi sun nemi dai an yi ta turo mini text messages ana bugo mini wayoyi cewa don allah in yi wani bayani a kai don shi na dai daga ƙarshe na karɓa na ce zan yi wanda ke da wani bayani wanda a sabanin nawa ni ba abokin fada na ba ne ban zagi ne ba aibanta shi ban cin mutuncin shi ina dai roƙon Allah da ni da shi duka ya datar da mu a kan sawa ba. in shi yake bisa daidai Allah ya maishe ni fahimta shi in ni nake bisa daidai Allah ya maishe shi fahimta ta don haka babu faɗa babu zagi babu aibantawa an fahimci wannan ina roƙon allah madaukakin sarki abinda na faɗi daidai ya ba mu ladashi ya kuma ba mu ikon ya aiki da shi abinda na faɗi bisa ga kuskure ya ganar da mu cewa kuskure ne ya kuma ganar da mu abinda daidai ya ba mu ikon aiki da abinda daidai